sallallahu alaihi wasallam amma aqida ingantacciya wanda magabata suke akanta shine kaso sahabban manzon Allah kuma mu a mu muna son sahabbai amma wala nuqidu fi hubbi alimi ba za mu wuce gona da iri kuma wajen son sa ba ziyan da muke son sahabi ba za mu kai shi matsayin Allah ba ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda shi'a suka yi ba da suka so ahlul baiti sai suka wuce gona da iri wajen son su sai suka ba su matsayi irin na annabawa ko kuma matsayin Allah sai suka ba suka ba su matsayin da ya wuce na annabawa matsayin da kuma ya kai na Allah subhanahu wataala to mu ba ma yin haka akidan domin su sun fi a imman su kamar yadda ne yake faɗa inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal suka ce shugabannin su ahlul baiti suna da matsayin da babu wani mala'ika da ya kai wannan matsayin ko mala'ika jibrilu bai kai wannan matsayin ba kuma babu wani annabi da ya taka wannan matsayi na ahlul baiti ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wuce gona da iri wannan kamar yadda nasara ne suka wuce gona da iri wajen son annabi Isa alaihi salatu wasalam har suka bashi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shi ma abun bauta ne haka nan suka ba na Ali matsayin Allah suka ce ai shi abun bauta ne har a zamanin sa ya kona su domin sun mai da shi Allah sun yi ridda kenan shi kenan ya hada wuta kuma ya kona su wanda ya tabbata a cikin littattafai ingantattu wasu ko sun bashi matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce musu shi'a guradiya wato sai suka ce wai sayyidina Ali da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi kama da juna saboda haka da mala'ika jibrilu ya zo sojin saidina ali ne sai kuskure da ya ga manzon Allah ta suna sai ya shi ne saidina ali sai ya kai masa manzonci suna ke cewa shi a gurabiya gurabiya daga hankata ne yanzu idan hankaki guda biyu suna tare da kai ɗaya eh, can ɗaya eh, can ba za ka bambance su ba in wannan ya zo ko wani ne ya sake dawa za ka ce wancan din ne saboda sun yi kama da juna to sai suka ce na ali da nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi kama da juna saboda haka mala'ika jibril sai kuskure maimakon ya kawo na ali manzonci sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda jahilci irin na shi'a kuma shi kenan Allah ta'ala sai tabbatar da mala'ika jibril kan wannan kuskuren kenan manzon Allah sai zama shine manzon Allah alhalin kuma ya kamata ya zama ali to kaga wannan wuce gona da iri ne wajen son sahabbai haka nan wasu suka ce shi Allah ne ya kona su to mu ba ma yin haka muna son abubakar da umar da usman da ali da dukkan sauran sahabbai amma ba ma wuce gona da iri ba ma ba su matsayin annabta bara mu so su kamar yadda muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba balantana mu ba su matsayin manzon Allah balantana mu so su kamar yadda muke son Allah kaga so hawa hawa ne ubangiji subhanahu ta'ala dole ka so shi fiye da kowane abu sannan wanda zai biyo bayansa a soyayya a zuciyanka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma babu wani mutumi da zaka daidaita soyayyansa da soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya sannan sai ka biyo bayan sahabbai ka so su ɗaya bayan ɗaya su ko ba za ka wuce gona da iri wajen son su har ka bauta musu ko kuma kamar da su annabawa ka ba su matsayin annabta ba wannan shi'a su suke yin wannan kamar yadda yan bidi'a suke wa waliyansu suka so su fiye da yadda ya kamata a so su sai suka ba su matsayi na annabta sai zama da duk abin da za su faɗa daidai ne su ba sa yin kuskure ko da shirka ne suka ce ayi sai ayi kirka shirka saboda son da suke wa waliyansu to mu babu wannan aqidan ahlus sunna wal jama'a muna son sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam amma ba ma wuce gona da iri wajen son ba za mu yi kamar yadda shi a su kai ba wala na tabarra'u min ahadin minhum kuma mu ba ma tawaye da ɗaya daga cikin sahabbai a ce yau ba ruwanmu da wannan sabin wannan sabin kawai shi muke so ba ma yin haka wannan shi ma sabanin shi a ko su shi'a idan kana son halin baiti dole ne ka yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye bayan da za a yi ka haɗa son sahabbai da son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka sai suka so sai na Ali da Hassan da Husaini suka ce ba sa son Abubakar da Umar da Usman suka ce son baya haduwa sai dai kai wa wa'annan tawaye wa'annan kuma ka so su to amma aqidan Ahlus Sunna duk gaba ɗaya za ka so su ka so sahabbai gaba ɗaya kuma ka so Ahlul Bait gaba ɗayan su sahabban su da wa'anda ma ba sahabbai ba mu ba ma tawaye ga mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Ahlul Bait ko wanda ba Ahlul Bait ba sabanin Shi'a da suke cewa la wala'a illa bi bara'a ba dama ka so ahlul baiti sai dai idan zaka yi wa habbai tawaye wannan mummunar aqida ce mu duk gaba ɗayan su muna son su da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala natabarra'u min hadi minhu wa nujibu man yujibuhu kuma duk ne kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ma son su duk wanda yake kin sahabbai ba ma son sa kowa ne komai matsayinsa a ilimi komai matsayinsa a walittaka in dai ya son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma ba ma tare da shi haka mu tsawi yace kuma wannan ita ce aqidan ahli sunna gaba daya tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'i tabi'ina har zuwa yanzu ba ma son duk wani wanda baya son sahabban manzon Allah ta sunna shi yasa in shi ba ma son su a zuciyarmu ko kadan ba su da matsayi a cikin zukatanmu saboda makiyan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba sa son su suna faɗan sharri a kan su sai sa suka zama sharru halin umma su suka fi kowa sharri a cikin wannan al'umma idan ka ce wa nasara su wane ne mafi alkhairi a cikin jama'ar ku za su ce maka asyawu isa sahabban annabi isa alaihi salatu wassalam su ne hawariyun su suka fi kowa alkhairi a cikin al'ummar amma da za ka tambayi dan shi aka ce wa fi kowa sharri cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi za su ce maka sahabban manzon Allah wanda yafi kowa shari su ne sahabban manzon Allah wanda ya rayu da su ya musu tarbiya suka yi jihadi suka ba da rayuwarsu don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini kuma suka dinga yaki suka dinga yada addinin har mu ma muka same shi ba don su ba da mu ji labarin ba musulunci ba to amma su ne mafi sharrin mutane a wajen shi'a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai mafi sharrin halitta kamar yadda imamu abun nan alqahbani yake cewa inna rawafida sharu man wadi alhaka min kulli insin nadikin aujani madahu nabiyya wa qawwanu ashabahu wa ramawkumu bizulmi wal udwani habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda allahi muntaqidani saboda haka sun so sabon manzala ta sun so iyalan gidan manzala ta sunama sai suka ce ba ruwansu da sahabbai sai suka zama mafi sharrin wanda ya taka ƙasa a bayan ƙasa su suka fi kowa shari amma manufarsu shine rusa addinin gaba daya shine babban manufarsu saboda haka wa nubjibu man yubjibuhu duk wanda yake kin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna kin sa ba ma tare da shi don Allah ya so su kuma manzo Allah sallallahu alaihi ma yana so su kamar yadda zamu ambata babu yadda za mu ko mu ce muna kin su ko wanda yake su kuma mu ce muna son su bai zai yi ba wa bi ghairi alkhairi yakuru wanda yake ambaton su ba da alkhairi ba kullun su sharri suke wa sabon manzala sallallahu alaihi wasallam shi'a za su je su haɗa mutane su dinga faɗan tarihin da ba haka yake ba su dinga kirkiran ƙarya suna dangantawa sahabbai suna kirkiran sharri cewa wai sahabbai sun zalunci ahlul labarin da bai da asali su dinga faɗa suna kuka gaba ɗaya su narke a wajen suna ta kuka suna kuka suna ba da labarin ƙarya mu ce jika fiskansa da gemunsa da da hawaye amma na ƙarya a je a sa mata su dinga kuka har su ma suke a labarin da yake ba na gaskiya ba wannan kuma ba wai a Iran kawai ba ko a Iraki ko a wata ƙasa ko a Lebanon har a nan Najeriya ana yi za su tara mata su yi musu lacca su dinga faɗan labarai na ƙarya akan sabon shi ke nan mata su dinga kuka har su ma suke yi saboda sharri da ƙoƙarin rusa addinin Allah to duk wanda yake ambaton sahabban manzala ta sunama ba da alkhairi ba ba ma tare da shi kuma wala nasuruhum illa bi khairin mu kuma ba ma ambaton su sai da alkhairi in ka ji mun faɗi sahabbai to za mu faɗi alkhairi ne akan su mu wannan ita ce aqidan aqidan magabata aqidan ahlus sunna wal jamaa wa qul khair wa qul khaira qawlin fi sahabati kullihim wa la anan ta'ib wa tajrah haka abdullahi ibnu abi daud ka faɗi alkhairi a cikin sahabban manzala ta sunama kada ka zama mai sukan su mai lalata su wannan aqida ce ta yan shi'a ba aqida ce wanda take ta ainihin bayin Allah mutane kirki ba kuma wannan aqidan suna nan suna ta yada ta a wurare daban-daban suna yada ta a ma'aikatu suna yada ta a makarantu a cikin al'umma suna ta tarjama su suna ta fassara su da aka yi da larabci suna ta fassarawa da turanci da hausa suna bin ma'aikata ma'aikata suna nan suna yaɗa wa'annan littattafan suna bin jama'a jama'a suna ba su domin su kadda al'umma kana zaune a ofis in ka sai a ce gashi an kama kyautar littafi na addini kana karanta ka gana ga maka wani tarihi na karya ana tukar sahabban manzara su suna sai ka ji kana yadda saboda ka jahilci addini sai ka ji yana shiganka shike nan kanka an kara ka zama dan shi akai baka sani ba yasa daga cikin manya-manyan yan boko mu yan shi'a daga cikin manya-manyan shugabanni akwai shi'a manya-manyan ma'aikatan gwamnati akwai 'yan shi'a saboda an shigo musu ta inda ba sa tsammani ta bokon su aka shigo musu a yi littafi da turanci turanci mai kyau wannan turancin sai ya ɗauke ka kana karantawa ana kana jin daɗin turancin mai kyau ne shi ana ta tusa maka a ta shi'a ko a yi shi da hausa wanda za ka iya karantawa kana marmari an baka kyautar littafi a sai sharri ne a ciki kai har ma suna ɗaukan mutane su kai su aikin haji a biya musu kujeran makka daga nan najeriya su tafi aikin haji domin su yaɗa irin na littattafai su dinga bin alhazai gida gida suna ba su kyautar littattafai na hausa na shi'a da na turanci ana warwaso ka je ka karanta ka je aikin haji maimakon ka je ka wanke zunubanka ka dawo baka da matsala shi sai ka je ka dawo da shi'a ka sani ba to duk mutumin da ka je na zagin sahabban manzala ta sunna ka tabbata shi shi'a ne kuma ba abokin zaman ka bane mana yake wa hubbuhun dinun wa imanun wa isan son sahabban manzala ta sunna addini ne wajibi ne a so sannan kuma imani ne in su kuma imani ne da isani da kyautata addini me imani shi yake son sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Me kyautata tauhidinsa da ibadansa shi yake son sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bugbuhun kufurin wani fafin wasu tughyan in su kuma kafurci ne da munafurci wasu guyanun da kuma girman kai da wuce gona da iri idan ka ji mutum yana son sabon manzo Allah akwai imani a tare da shi in ba a son su kuma akwai kafurci da munafurci da wuce gona da iri domin ba wuce gona da iri ba mutane da manzon Allah sallallahu alaihi shi ya rene su aka saukar da alqur'ani nan suna rayu kowace ayin an saukar da ita sai sun fahimce ta sun haddace ta sun yi aiki da ita sannan a sake kara musu wata haka alqur'ani ya dinga sauka a hankali hankali alqur'ani na gama sauka sabai suna gama fahimtar sa suna aiki da shi ba mazala ta suna yare su kuma suka ci gaba da yada addini sannan yau kai kuma ka zo ka ce kai ne mutumin kirki su ne mutanen banza kaga wannan shedan yana wasa da kwakwalwar mutane to har ma ko mutum ya zaina ba ta irin wannan bayanin ka ji cewa wai kana gamsuwa ka ji kana gamsuwa an ka ana tusa maka shikenan kan kankara kai ma sai ka zama dan shi'a saboda haka dole ne a fahimci addinin Allah a fahimci darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam son sahabban manzon Allah imani ne kin kuma kafirci ne da munafurci dalilai akan wajibi ne a so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne wayannan ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zan karanta yi wanda Allah ta'ala shi ne ya yabe su yace bayin Allah ne mutane kirki kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabe su kuma ya kashe ni yace kada a soke su kada a zage su haka nan magabata akan haka suka tafi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wasabiquna sabiquna al-awwaluna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 na makka wal ansar da ansarawa na madina da waɗanda suka biyo su da kyautatawa duk gaba da Allah ta'ala ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah sabban manzo Allah Allah yake ba da labarin ya yarda da su kuma shi ne ya san abin da ke cikin zukatan su yake su ma sun yarda da Allah sai kuma ka zo ka ce baka yarda da su ba ƙarya kake sannan kuma yake ya tanada musu aljannatai masu yawa wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su ƙoraman giya da ƙoraman zuma da ƙorama na nono da na ruwan daɗi sannan za su dawwama a cikin aljannan har abada ba za su fita ba ubangiji ta ya ce wannan shine babban rabo tanadin da yi wa sabansa kenan to kai kuma ba wanda ba wanda wannan shaidan akan ka ko rufaffen hadisi ba samu ba wanda ya bayani akan halayen amma ubangiji ta raga shi ayar alqur'ani ne kuma yan shi'a ba su isa su goge wannan ayar ba tana nan a cikin alqur'ani don Allah ya yi alƙawarin ne kare a littafin sannan ubangiji subhanahu wataala ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما sahabbai Allah ta'ala gawa musu yabo yace Muhammadu manzon Allah ne wanda suke tare da shi suna tsananta kafure suna tausayawa junansu sannan za a ga su suna ruku'u suna suna neman yardan Allah da falalan Allah kaga ruku'u su sujudan su don Allah suke Allah ta'ala ya musu shaida kuma yake zaka ga alaman hasken imani a cikin fiskokin yake wannan kuwa shine misalin su a taura haka nan misalin su kuma a injila kamar shuka ne ta yi banya ta yi kyau gona ta yi kyau idan ka gani ka baka mamaki Allah ta'ala ce ya musu irin wannan kiran ya ba su wannan sifofin domin kafurai su ji haushi amma kuma yau wasu ne wanda suke da'awar musulunci su kuma suna jin haushin sahabban kafurai ne kamata su ji haushin sahabban manzala ta sama ba wani daga cikin musulmi ba kuma ubangiji ta ce ya yi musu alkawarin gafara da kuma lada mai girma daga wurinsa Allah ta'ala yake ba da shaida a kan sahabbai sannan wata ubangiji ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna wanda ya ciyar kafin a yi fatahu makka da dukiyarsa yayi jihadi daga cikin sahabbai darajansa ba za ta zama ɗaya da wanda sai ba an yi fatahu makka ya musulunta yayi jihadi ba ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah wato sabon ma daraja daraja ne amma ubangiji ta ce wa kullum wa'ada Allahu husna kowanne daga cikin su da na farkon da na karshen Allah ya musu alƙawarin aljanna to da ka duk gaba ɗayan su yan aljanna ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka tabbata to kai kuma wa yake kai dan aljanna ne ba wanda ya faɗa amma su din ne kuma zaka zo ka ce ba mutanen kirki bane ubangiji ta ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara Allah ta'ala ya yarda da muminai lokacin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya a karkashin bishiya shine bai a turizuwa wanda aka yi a sulhul hudaybiya duk sahabban sun yi mubaya'a manzala ubangiji ta yake biya yarda da su kuma hadisi ya inganta a muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yake la kudun nara ahadun baya'a ta shajara duk wanda ya mubaya'a karkashin wannan bishiyan ba zai taba shiga wuta ba to amma wasu kuma sun ce wai yan wuta ne su Abubakar da Umar da Usman duk suna ci kaga kenan kafi Allah sani kafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sani manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi kashedi akan zagin sahabbansa hadisi ya inganta yace man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in duk wanda ya zagi sahabbaina to la'anar Allah ta tabbata a kansa da mala'iku da mutane gaba ɗaya mana Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa ko mutane ma sun tsine masa kaga tsinennen Allah ne yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhud ma balaga mudda wala nasifa kar ku zagi sahabbaina da a ce ɗaya daga cikin ku na rantse ga wanda rai na yake hannu sai ji manzo Allah ta sunama da a ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen udu na zinari ladansa ga bai zai kai rabin mudu wanda sahabin manzo Allah ta sunama ya ciyar na hatsi ba domin darajan ku ba dai bane babu yadda za a yi ladan ku kuma ya zama ɗaya ibada kowaye ne kuma komin imani mutum dai shi ba sahabi bane bai zai samu wannan darajan ba sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin bukhari yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wanda suka fi kowa alkhairi a cikin al'umma sune waɗanda suke raye da ni sune sahabbansa kenan karni na sannan sai masu bin su sannan sai masu bin su to ka kai kuma ka zo ka ce sune mafi sharrin mutane alhali sune mafi alkhairin mutane manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi yace Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum waman abghadahum fabihubbi abghadahum waman azahum faqad azani waman azani faqad aza Allah waman aza Allah yushiku an ya'khudhahu kashejin ku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah dangane da al'amarin sahabbaina kar ku taba sahabbaina la tattakizuhum gharadan ba'adi kada ku rike su karan bara bayana bayan na da su ku dinga aibanta su kuna ta sukar su kuna zagin su kada ku yi haka magana ta sama yi wa al'umma kashe di gaba da yace duk wanda yake son su to yana son su ne saboda yana so na kaga alamun son manzon Allah ta sama shine ka so sahabban yace wanda yake kin su kuma to yana kina ne shi yasa baya son kaga duk wanda baya son sabon manzon Allah ta sama to kai yake ce yana son manzon Allah ƙarya yake manzala ta sana ce duk wanda ya cutar da su to ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni kuma ya cutar da Allah subhanahu wataala wanda ya cutar da Allah kuma Allah ya kusa ya rike shi ma'ana zai shiga hannun Allah subhanahu wataala zai da azabar Allah idan an yi tashin alkiyama saboda haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ambaton su da sharri kuma son su wajibi ne shi yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa la tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam ولا مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره kada ku zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa zaman da sahabi tare da manzon Allah na awa daya ya fi ibadan da ku tsawon rayuwarsa ko shekara dubu nawa za ka yi dan awa daya ko abin da bai kai awa ba da sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to darajansa ya fi naka ya ninninka ibadan da kai iya tsawon rayuwarka gaba ɗayansa ko da za ka haɗu da Allah bi jami'in amal da dukkan ayyuka gaba ɗaya ba za ka samo sahabi daraja ba balantana kullun cikin sakon Allah kake kuma kullun cikin zagin bayan Allah kake yanzu shi a fasu ibadan su shine zagin bayan Allah inda za ka duba littattafansu su wanda suke karantawa sajjada ko sahifa wani littafi ne na addu'a za ga galibi ba ka rabuwa da addu'o'i to na addu'o'in la'antan sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wai da shi suke bautawa Allah suna wuridi da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ce Allah ya la'anci Abubakar ya la'anci Umar ya la'anci Usman haka ne aikin su kenan suna la'antar Muawiya suna la'antar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai da shi ne suke bautan Allah subhanahu wataala la'antan bayan Allah ya zama shine ibada saboda toshewan basira mutanen da Allah ya yaje su manzala ta sunna ya yaje su kai kuma ka zo kana la'antar su kuma kana ko kuma a hakan kana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kana awan musulunci wanda Allah ta'ala ne ya zabe su kamar yadda manzala ta take cewa Allah ya zabe ni kuma ya zaba ta sahabbaina Abdullahi ibn Mas'ud yace ubangi ta'ala ya duba zuciyar manzala ta sallama ya ga alkhairi a cikin ta sai ya zaɓe shi ya zama shine manzonsa sannan ya duba zukatan bayan Allah gaba ɗaya ya ga alkhairi a cikin zukatan sahabbai sai ya zaɓe sahabbai su zama su ne abokanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su taimake shi a wajen yada addini waɗanda za su kare shi wanda za su yi jihadi da shi yake kuma duk abin da sabai suka gani mai kyau suka haɗu a kansa to abu ne mai kyau abin da suka ce mummuna kuma to lalle babu shakka mummunan abu ne so da haka babu wani abun da zaka tono ka kawo wani labari na ƙarya ka zo ka soki sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji ta ala abun da yace shine a dinga nema sahabban nan gafara shine umarnin da ya ba yan baya wallazina ja'u min ba'di يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين amanu ربنا إنك رؤوف رحيم wanda suka zo bayan sahabbai su dinga nema musu gafara su dinga musu addu'a suna yabon su abin da aka faɗa kenan amma Abdullahi bin Abba yace an umurce su su nema wa sabon manzon Allah gafara amma sai suka dinga zagin Aisha radiyallahu anha ita ma aka ta faɗa Abdullahi bin Abba yace la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad amara bil istighfar lahum ma ilmihi bi annahum sayaqtilun kar ku zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala ya yi umarni a nema musu gafara alhalin kuma ya san za su yi rikici a tsakaninsu saboda da aka je ka tono sun yi kaza sun yi kaza wannan ba naka bane bayan Allah ne na gari Allah ya riga musu taskiya ya riga ya tsarkake su ya nuna cewa su bayinsa ne kuma ya tanada musu aljanna sai dai ka bari a haka idan ba za ka yi su ba dole ka kai shiru amma yabon su ya zama wajibi sannan kuma son su ya zama wajibi kuma alama ne na imani kuma idan ma da za ka kaddara su sabon manzala sama sun yi laifi tunda su ba masu mai bane to abin da yake tabbas ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu wayannan laifukan nasu gaba don Allah ta'ala ne yake taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra a cikin suratul tauba tabbas Allah ta'ala ya gafarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya gafarta muhajirun sahabbai wanda suka hijira daga Makka suka tafi Madina wal ansar da ansarawa wa'inda suka aka same su a Madina ma gaba daya waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi fi cikin usra a lokacin wahala lokacin yakin tabuka kuma yakin tabuka an yi shi a shekara ta tara ne a hijira wannan aya ta daga cikin ayoyi na karshe karshe da suka sauka domin manzon Allah sallallahu shekara ɗaya ya ƙara da kai shekara ma ya bar duniya a shekara ta goma ya bar duniya kaga ubangiji ta'ala ya tabbatar mana qur'ani ya gafarta wa sahabbai in ba suna da wani laifi to kai kuma za ka zo ka ce za ka kama su da wani laifi ka zo kai sharri ka ce su safa manzala ta ba mutanen kirki bane babu shakka wannan alama ne na munafurci kuma alama ne na kin Allah subhanahu wa ta'ala sabon manzala ta bayin Allah ne mutanen kirki kuma duk wanda yake zagin su shine mutumin banza kuma duk wanda yake zagin su kan shi'a ne ko ya sani ko bai sani ba kuma bayan Allah na gari magabata sun yi ta bayani akan shi nan saboda babu wanda suka lalata mutane imanin su a cikin dukkan yan bid'a kamar yan shi'a shi yasa sahabbai suke ta kashe bi akan su tabi'ai da tabi'i na imam mali yace kada a bawa dan shi'a ganima ya haramta masa ganima yace domin wanda suke da haƙƙi a ganima su ne masu nema wa sahabbai gafara kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa ladina jawo min badihim yaquluna rabbana rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman saboda haka tun da su zagin su suke ba su da haƙi akan me akan ainihin fai'u wato idan an ciwo ganima sannan imamu shafi yana cewa walam ara min a su daba wala a shada bi zuri min rawafi yace ni kam duk a cikin masu bin son zuciyarsu daga cikin yan bid'a wanda suka gurbata akidu ban taɓa ganin makaryata masu shaidan zur irin yan shi'a ba sune arrawafi babu makaryaci babu mai shaidan zurme faɗan abin da bai gani ba kamar ɗan shiya to wannan ya zaka ka karfi addinin ka a wurinsa shi ya fi kowa karya kaga addini ana sa wajen amintaccen mutumi mutumin da baya gudun karya babu yadda za a yi ya na za a karfi addini a wurinsa sannan shekul isabi taimiya yake wa man alima kitabahum wa khitabahum alima annahum min ajakal fillah wanda ya karanta maganganun yan shi'a da littattafan yan shi'a ya san cewa su suka fi kowa ƙarya su suka fi kowa jahilci da ƙarya a cikin halittar Allah kuma ajhalun nas fi aqaliyat wa aqdabuhum fi naqaliyat su suka fi kowa ƙarya a wajen ba da labari in za su ciro hadisi ko su ba da wani labari in an zo wajen dalilai na na na na hankali kuma to su suka fi kowa jahili yasa in shi a ba su da ilimi duk gaba ɗayan za ka samu jahilai ne in banda jayayya ba abin da suka sani sai za gaba ɗaya addinin sa masu kamar addinin su suka da shi kiɗa da rawa kawai yanzu idan yan shi'a za su yi ka je ka ji me za su faɗa sai dai a yi kiɗa a yi waƙa kawai maza da mata ana hanci ne kawai taron in wani ya zo zai magana babu ilimi a ciki sai dai ka je ce an yi abu kaza ya faru a wuri kaza an yi kaza kaza a tashi shugaban nasu in banda misalai ba abin da ya sani amma a jawo maka aya da hadisi a maka bayani na ilimi a kama maka maganganun magabata wannan ba su san shi ba to da su suka fi kowa jahil ba su da ilimi domin to sun ce qur'ani ma bai cika ba kaga yau ya su tsaya su fahimci alqur'ani sun ce wannan qur'anin namu wanda muke tare da shi sun ce wai an rage wasu abubuwa ne wa ko wata sura wai suratul bilaya wai wanda take bayani sai na ali shine khalifa wai an share ta sai don an share ta in ba tsoro ba ku kawo ta mana ku sata cikin qur'ani ku gani shi yasa ubangiji ta ya gama magana ce inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu lafi mu muka saukar da alqur'ani kuma za mu kare alqur'ani ba don Allah ya zai kare alqur'ani ba da sai an samu qur'ani in shi'a wanda za su shigar da wa'annan surorin da suke faɗa da ayoyi sai a dinga sayarwa a kasuwa sai qur'ani ya zama kala biyu da qur'ani in shi'a da qur'ani sauran musulmi to amma babu sun kasa shigarwa kaga wanda shi yake yana ƙarya ne babu sura da aka shafe wa qur'ani da an dawo da ita kuma su in sun kasa su don Allah ta'ala bai zai basu ba idan suka yi su da haka sai zama karya ne su suka fi kowa ƙarya su suka fi kowa wauta sai ku isa mai taimiya littafi guda mujalladi tara raddi wa ɗan shi'a ya ambace shi min haji sunna wa nabdu ala kalami shi'a tafarkin sunna da kuma raddi ko cin gyara a bisa maganganun yan shi'a ya za duk duniya babu yan bidiyan da suka fi kin shehu ta biya kamar yan shi'a duk yan bidi'a ba sa son sa saboda bai musu da daɗi ba ya musu rajji ya tona musu asiri amma waɗanda suka fi kinsa su ne yan shi'a ya tona asirin su gaba ɗaya shehu islam ba wanda ya bari in ba ka san gaskiya zai tona maka asiri ya maka rajji shi ke zai dinga kawo irin wautan da yan shi'a suke yi sai ce wa min kaza kaza kaza to dan shi'a ne fa zai sayi jaki sai ya sa masa suna Umar saboda ba ya son sai na Umar sai ya ɗauki itace ya dinga dukan jakin wa yana dukan Umar wani wani irin wauta ne sai ta dukan jakin wa sai dukan sai na Umar kuma da gaskiya ke ko ya sai kare sai ya sa wa karen Aisha sai ya dinga dukan kare yana ta dukan kare wa yana dukan Aisha kaga wannan akwai rashin hankali a ciki da fatan basira sahabban manzala ta suna ba su da kima ko kaɗan a cikin zukatansu kuma suna haka ne don su rusa addini ba wani umarni ba abin da suka sani na addini komi da komai yadda suka canja shi aqidan nan aka canja ta littattafin nan gaba ɗaya wanda mu muka yi imani da shi suka ce su ba su yi imani da shi ba tun daga qur'ani ka kama har zuwa bukhari da muslim gani suke kamar jarida ne kawai suka ce ba za su karbi hadisan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai hadisan da suka zo ta hanyar ahlul sai suka amfani da wannan damar suka dinga kirkiro hadisai na ƙarya suka dinga kirkiro hadisai na ƙarya lokutan sanyan su ma daban ne da namu mu azhar in tayi kai ka jira la'asar kuma in tayi kai la'asar magariba in tayi kai ka jira isha kai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar da malaika da ya koya masa amma su a'a azhar da la'asar lokacin su ne sai ka hada su tare in kai azhar sai ka tashi kai la'asar magariba ma lokacin su ne da isha sai ka bari sai gari ya duhu in kai magariba sai ka tashi sai kai ne sai kai isha shi yasa idan ka je aikin haji ana kiran sallan magariba a masallacin manzo Allah ta sama zaka yan shi'a suna fitowa kungiya kungiya jama'a kowa fa musulmin duniya gaba ɗaya an haɗu a garin kowa na gaggawa ya samu jam'i kada jam'i ya tsere masa a masallacin manzo Allah sallama su kuma suna cikin masallacin za kira sallah kaga suna ta fitowa mazan su da matan su kawai sun ba ta rabuwa maza da mata jama'a jama'a za ga suna ta fitowa daga masallaci suna ta fita kungiya kungiya suna ta hiran su ko damuwa ba su yi ba sai an gama sallah an yi sallan isha sai kuma su dawo su zo wajen baki'a su zo su zauna suna karanta addoyin su na karya suna ta kuka suna ta kuka a bakin makabartan baki'a sai zuwan ya zaka da su kuma irin wannan aqida ne ba ka shigo da ita ƙasar ne yanzu haka muna da irin wannan mutane kuma suka ce sallar juma'a ba wajiba ba ce sai mahadi ya bayyana shi yasa ce kai kana gaggawa ka makara sallar Juma sai ga dan shiya yana tarkokin sa shi bai damu ba saboda Juma in ka ga ya juma'a to akwai wani wa'azi da ake a masallacin zai je ji yan uwansa suna wa'azi suna surutu wani surutu zai je saurara an yi kaza a rasha an yi kaza a amurka a iran an yi kaza ai wani ma wani Hutu ya yi kaza ya yi kaza shikenan ka je ka sha wannan labarin ka fito ba aya ba ba hadisi ba amma juma'a kan bata dame su ba mun zauna da su a Kano mun gani kana gaggawa ka su ko suna harkokin su a inda ka bar su ka tafi juma'a nan zaka zo ka same su waye juma'a ba wajibi bane sai sai ma jiya bayyana kuma na karanta a littafin su yana na cikin nubda na komai ina nan a cikin cewa juma'a ba dole bane sai ma jiya bayyana tukunna al-imamul ghaib to haka nan addini na aka dinga alwala ba za ka wanke kaban ka ba zai dai ka shafa kawai ba za ka wanke kaban ka ba in ka wanke fiska da hannu idan ka zo kawai ka shafa kawai saman kaban ka shikenan kamar yadda za ka shafi kanka kaga ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba haka sahabbai suka yi ba amma wannan abu mamaki wa irin wayin na akidun fa suna nan suna ta yatsuwa a cikin al'umma suna nan yanzu haka muna tare da mutanen nan kullun da su zo wai maulidin Fadima su zo su yi ta faɗan wasu abubuwa mana na shirka abubuwan da suka saba wa addini da labarai na ƙarya kenan kuma wai saboda su dinnan ba sa shiri da alin sunna wai yan bidiyan mu masu ku sai suka zo suka haɗa kai da su sai suka zama wai abokanin su kuma yanzu idan ana maulidin faɗi sai ka je ka samu yan ɗariƙa a wuri wai an haɗe wai an haɗe saboda mai a haɗa ƙarfi a yaƙi alin sunna wai nan sun zama kawaye idan kana da awan addini na daidai me haɗa ka da ɗan shi'a ana taron shi'a kuma zuwa kaje ka a wuri kuma ka ce kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana son sabai ai ƙarya kake yi hanyar jirgi daban da ta mota in dai kana son sahabban manzo Allah sallallahu alaihi kana son addini nan ka yi shi yanda ubangiji ta ala ya tsara shi wallahi ka yi hannu riga da ɗan shi'a to amma da yake duk tafiyar ɗaya ne dama kowa yana aiki da hankalinsa ne kawai ba da qur'ani da hadisi kowa kawai abun da shugabansa ya gaya masa ko shehinsa ko wani yinsa da shi yake amfani ba a yin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shikenan kawai sai suka haɗe idan ka je yanzu ana bikin yan shiya sai ka same su a ciki sun zama yan uwa dama abokanin juna ne bukan dai wani yujibu man yujibu ko shi ne aqida mu ne kin sabon manzo Allah ba ma son sa kuma ba ma tare da shi kaga aqidan ka ka gaskiya ne kuma ba za ka so shi ba kuma ba zai zama kana tare da shi ba sabon manzala ta salama son su wajibi ne kuma imani ne kin su kuma munafurci ne duk wanda yake kin sabon manzon Allah munafurci ne yana so ya rusa addini wannan kamar yadda Abu Zur'a Arrazi yake cewa idan ka ga mutum yana sukan sahabin manzon Allah ta salama to ka tabbata zindiki ne yace don alqur'ani gaskiya ne hadisan manzala ta salama gaskiya ne qur'anin nan ba mu same shi ba sai ta hanyar sahabbai hadisan nan ba su zo mana ba sai ta hanyar sahabbai ai idan suka rusa sahabban nan suna son su ce kar mu karbi alqur'ani kar mu karbi hadisan manzo ta sunan don baka yadda da mutum ba ba za ka karbi ruwayan ba ko to suna son su soki sahabbai sai mu ce a ai qur'ani ma ba daidai bane bukhari da muslim da sauran hadisai duka ba daidai bane sai ce to su suka fi cancanta a soke su wahum aula bi tani wahum zanadiba yace munafukai ne su suka fi cancanta abun nan a soke su saboda haka al'amari shi'a babban al'amari ne wallahi shi ne imani yake kuma shi a tsohuwar kungiya ce bayan bana sun cike kara dubu a duniya Sun zamanin sabai suna fama da su Sun zamanin sayyidina ali ya kona su da wuta ya halaka su gurgudin su ne suka yi tsawa har yanzu kuma wai sayyidina ali wai suna riya cewa suna son sa wanda yayi Allah waje da su ya mutu tawaye haka Hassan da Hussein din ma sun musu tawaye amma kuma ko ina wai suna daga tuta da sunan Hassan da Hussein da Ali wai cewa su suna son Ahlul Bait Allah ya tawaje sannan ma da yake wa nusbitu al-khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama awwalan li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma ثم Umar بن الخطاب رضي الله anhu ثم لعثمان رضي الله anhu. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ما ليت ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه muna tabbatar da khalifanci bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farko ga abubakar as-siddiq Allah yarda da shi khalifa na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa abubakar wannan muna tabbatar da wannan kuma mun yi haka ne tafdilan lahu domin mun fifita shi akan sauran sahabban wata kadiman ala jami'il umma kuma mun gabatar da shi akan dukkan al'umma babu wanda ya kashi daraja shi yasa muka yi ne muka yadda da khalifancinsa wannan sabani shi ako shi ba su yadda da khalifancin Abubakar ba suka ce azalimi ne ya kwace wa sayyidina Ali khalifancinsa suka ce wai ya kwace da shi da Umar to mu a aqidan mu mun yadda da khalifancin abubakar as-siddiq wannan bayani akan abubakar darajojinsa da tabbatan khalifancin sai don mun gama wannan littafin za mu yi bayani sa insha Allah don zai ɗauke mu majalisi mai zaman kansa amma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a abubakar shi yafi cancanta ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tun manzon Allah yana raye ya nuna haka ya sa shi yayi limancin sallah lokacin da bai da lafiya ya jagoranci mutane sun je sun yi aikin haji wata mata ta zo ta tambaye shi wani abu yake ki dawo a yanzu babu sai ta ce to in na dawo ban same ka wafa tana nufin in ka bar duniya fa tun da bai tun mali wajen zan samu mazala ta sama ce ki zo Abubakar ya baki ya nuna cewa shi ne zai zama khalifa manzo ta sallama ce wa Aisha radiyallahu anha ki je ki kira mini babanki da dan uwanki shine abdulrahman bin abubakar. حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول القائل أنا أولى بها ويعبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر zan rubuta littafi na tabbatar abubakar shine zai zama khalifa na domin ina tunanin ina tsoron kada ba na ba duniya wani ya zo ya burin wannan shugabanci ya ce shine zai zama khalifa wani ya zo ya ce ni na fi cancanta ni ne khalifa amma Allah da zai yarda ba muminai ma ba za su yarda ba abubakar shi zai zama khalifa maza sun sama ya da wannan labari ba kawo littafin ya rubuta ba har ya bar duniya amma da ya bada labari tabbas abubakar zai zama khalifa saboda haka mun yadda da khalifancin abubakar kuma mun yadda da haka ne saboda shi ya fi kowa daraja a cikin sabon maza da ta suna yasa da aka zo na ƙarshe khalifa da aka zo za a naɗa khalifa abubakar ya ce na yardar muku ku zaɓi umar ko abu ubaida bin jarra yau bakar ba son shugabanci yake ba yana faɗa wannan magana Umar yace a'a anta khayruna wa sayyiduna radiyaka rasulullah sallama fi amri dinina afala narbaka fi amri dunyana kai ne shugaban mu kai ne mafi darajar mu kai ya cancanta kai wannan khalifanci manzon Allah ya yi ka jagorance mu al'amarin addinin mu mu ba za mu yi ka jagorance mu al'amarin duniyar mu ba shugabanci ba jagoranci al'amarin duniya bane saboda haka sai masa mubaya duk sabai suka zo suka yi mubaya har sai dina ali ta je mubaya a wannan rana saboda haka abubakar ya cancanci ya zama khalifa kuma shine khalifan manzala ta sama duk inda manzala ta sama zai je yana tare da abubakar shine farko wanda ya fara imani ko ina hijira wurin yaki ko ina yana tare da shi idan ka karanta tarihi to ya kuma ba zai zama sa ba da ya rasu ma wa kuntarwa da mutane hankali shi ne abubakar duk mutane sun rutse sai abubakar ne zai kwantar da mutane hankali ya nuna musu manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ga abin da ya wajaba mu ko mutane suka yi suka amince da haka shine dattijan su kuma shine wanda ya fi su ilimi duk sahabbai sun yarda da wannan to da haka abubakar siddiqu shine mafificin sahabbai sannan yake summa li umara bin khattab sannan kuma mun tabbatar da khalifanci ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah ya jade bayan Abubakar ya zama khalifa sayyidina Umar shi ne biyu ba saboda dama shi yake bin sa a daraja da abubakar kafin ya rasu yace yanzu kafin na rasu na naɗa muku umar ya zama shine waliul ahad ma'ana shi ne zai zama khalifa bayana saboda ba na son jayayyar da ta faru lokacin na ne khalifa ta sake faruwa duk sabai suka yarda da haka umar shi ne zai shugabance su bayan abubakar da abubakar ya rasu babu wani ja kawai umar sai ya zama shine khalifa dama khalifanci yana tabbata da haka wilayatul ahad yanzu lokacin da fahad ya rasu sarkin maka kenan ko shugaban kasa na saudiya kun ji wata jayayya za a yi zaɓe ko a waye zai zama zai zama shugaban kasa babu saboda akwai wilayatul ahad kafin ya rasu ma yake ce abdalla shine zai zama me zai zama khalifansa shi zai zama shugaba yana rasuwa kawai shi kenan sai ci gaba da mulkin sa kawai to haka aka yi zamanin sayyidina umar sannan summa li usman radiyallahu anhu sannan bayan nan kuma mun tabbatar da khalifanci ga sayyidina Usman bayan Umar dama a daraja daga Abubakar sai Umar sai Usman Abubakar da Umar su suka fi kowa daraja cikin sahabbai su suka fi kowa abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk inda zai sai sai tare da Abubakar da Umar na shiga ni da Abubakar da Umar wata ran mun fito ni da Abubakar da Umar Abubakar na dama Umar na hagu haka ake tafiya ko za ta sallama ya yace ihtadu bil ne min ba'di abi bakr wa umar ku koyi da wanda za su zo bayana abubakar da umar in yudi al qawmu ababakar wa umar yarshudu idan mutane suka bi abubakar da umar za su samu shiriya sai dinga hada sunayen su a ko ina to bayan sai sai dina Uthman sai na Uthman shine mai bin sa a daraja sai dina Uthman shi kuma shura akai shawara akai sai na Umar da ya zo zai rasu domin sai dina Umar kashe shi albawa ya rasu ne rasuwa ta rashin lafiya ba ya yi shahada ne sai na Umar sai na Abubakar ya yi rashin lafiya ne ya rasu shi nan bayan ya rasu Umar ya dauka amma sai na Umar Abu Lu'lu atal Majusi shine kashe shi yana sallah lokacin sai na Umar yana khalifanci kowa ya yi da adalcin sai na Umar idan ana buga misali na adalci da sai na Umar ake bugawa in an cewa ne adali sai a ce kaman Umar shikenan abu lulu atal majusi bawa ne na mugira bin shu'ba sai ya zo ya samu sayyidina umar ya ce mugira bin shu'ba ya sa masa haraji kullum ya dinga kawo dirhami furfudu shi yana ganin ya matsa masa ya nema masa sassauci wajen mai gidansa sai sai na umar sai ya ce masa cikin ila maulaka ka kyautata wa mai gidanka shi sai na umar a zuciyarsa ya masa nasiha ne yawa mai gidansa ka'a kuma zai je samu mai gidansa ya masa sassauci kawai mutumin nan sai ya fushi shi wannan bawa sai ce ya sau adaluhu kulla shay'in ghairi yace adalcin sa ya mamaye ko ina da ina amma ni ba zan yi adalci ba yace sai na kashe shi ya faɗa zuciyarsa shikenan daga nan sai ya dauki takobin sa sai na Umar ya fito sallah an daidaita sabu ya kabbara sallah ya shiga safun gaba da takobin sa ka ga da zamanin safai kowa yana kwana da takobin sa ne ko ba mai ajiye takobin sa saboda kafin yana neman ka zai kashe ka in ka shiga da masallaci da takobi ba mai cewa don me yasa ba wani bakon abu bane kenan sai ya shiga da ainihin takobin sa da mashin sa kenan yana shiga ta kun gaba ana kabbara sallah kawai sai ya soki uba wata ruwa ruwayan suka uku wata ruwa ruwayan suka shida ya masa kuma ya soki sahabbai mutum goma sha uku ya kashe mutum shida daga cikin su kenan sai na Umar ya faɗi abdurrahman bin auf sallah da gaggawa aka yi da jerun rakori turori aka aka ne sallah aka dauki sai na umar aka kai shi gida to a lokacin ne sai na umar yana cikin jinajinan ne yana ganin cewa zai bar duniya sabai sun zo suna ta yabonsa suna ta yabonsa cewa wani abdullahi bin abba ya ce wallahi da zan bada duniya nan gaba ɗaya kar ka bar duniya da zan bada ita sai na umar yana cewa ko ma dai menene yanzu kan dai tawa ta kare amma abun da nake so ku yi shawara tsakanin mutane shidan nan daga ciki yasa dina Usman ku zabi khalifa a cikin su shikenan mutane shidan nan suka yi shawara shikenan suka zabi dina Usman su Talha da su Abdurrahman bin Auf da da ainihin dina Ali da sauransu saboda haka aka zabi saidina Usman a bisa shawara to wannan ita ma hanya ce ta zaben shugaba sai a nemi alul halli wal aqd wato manya manyan shugabanni da manya-manyan 'yan kasuwa da manya-manyan malamai manya-manyan sarakuna sai a ce ku tattauna tsakanin ku cire tsakanin ku cire mana shugaba shikenan sai al'amari ya zama shawara a tsakanin sabai sai aka zaɓi sai gina Usman idan mun zo tarihin sa zamu bada cikakken bayani sai gina Usman shine yake bin gina Umar a daraja daga gina Umar sai shi ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه sannan kuma khalifanci wa shugaba suka same shi a gida suka tsallaka katanga yana karanta alkur'ani suka je suka soke shi suka kashe shi yana karatun alkur'ani har jini ya diga akan wata yafika umullah Allah zai isan maka da su sai jini ya diga akan wannan wuri shikenan da ya shahada ya za a naɗa shugaba shikenan musulmi suka ce sayyidina ali shi ne zai zama shugaba shi ma fa sai na alin kashe shi aka yi shi ko yana hanyar zuwa masallaci da asuba aka laƙe da takobi shi ma aka buga masa aka kashe shi to da aka sai na abubakar shi ne kawai ya mutu a akan gadonsa da rashin lafiya amma duk sauran shahada suka yi to wayannan su ne khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanda suke jere na haka suke jere a daraja abubakar sannan umar sannan usman sannan ali haka abdullahi bin umar yake faɗa kamar yadda ya tabbata hadisin bukhari da muslim kunna nuqabilu ko naqulu wa nuqabilu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqulu abubakar thumma umar thumma usman magana ta sama yana raye mu ce abubakar shi yafi kowa sannan usmanu sannan ali aisha tana cewa khairu hadhihi al-umma abubakar thumma umar thumma usman walau shi'tu la zakartu rabi'a wanda yafi kowa alkhairi cikin wannan al'umma abubakar sannan umar sannan usman da na ga dama zan fa'ina kudin ma tana nufin sayyidina ali radiyallahu anhu wannan shine abun da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye to sai ma ce yace wa humul khulafa'ur rashiduna wal a'immatul muhtaduna waɗannan sune khalifofi shiryayyu da kuma shugabanni waɗanda suke shiryayyu wato manzon Allah sallallahu alaihi ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di biha wa وعضوا عليها wa umuri وإياكم ومودثات الأمور فإن كل a بدعة وكل بدعة ضلالة وتنال ina koronku da sunnata da kuma sunnan na waɗanda suke shiryayyu abun shiryarwa waɗanda za su zo bayana ku yi riko da sunnansu ku yi cize ta da manya-manyan haƙorin kar ku sake ta ku da abubuwan da aka ƙirƙiro bayansu duk abun da aka kirkiro bayan manzo Allah sallallahu bayan Abubakar da Umar da Usman da Ali wannan abun bid'a ne kuma dukkanin bid'a bata ne ka kenan addini ne yana da ma'auni yana da sikeli duk abun da zaka zo da shi na addini sai a duba manzo Allah sallallahu ya karantar da shi sunnar manzon Allah ne idan manzon Allah ba mu san hadisi manzo Allah ya faɗa ayi ba ko yayi ba to sai mu dawo kuma rayuwar Abubakar da Umar da Usman da Ali sune khulafa'ur rashidun sai mu ga sun dabbaka wannan sunnan idan sun ɗabbaka wannan sunna shi kenan abin sai zama addini amma duk abin da ba wannan ba manzala sa sama ya bayani cewa bid'a ne wace bid'a kuma bata ne ko wace bata kuma makomanta wutan jahannama ne wayannan kulafa manzala sa sama yake musu rashidun sannan kuma yake musu mahajiyun rashidun tsiyayyu ne a ɗabi'ansu da ayyukansu na zahiri ba su da matsala wannan shine ma'anan ar babu sabon Allah babu munanan ɗabi'u muhtadun kuma ko mahdiyun shine shiriya na batini wato a zuciyansu babu bid'a babu shirka a zuciyansu manzala ta sanar musu taskiya ne zahiran wa batina kamar yadda aqidan su take zuciyan su take aibunan zahirin su yake da kyau haka batinin su yake da kyau kamar yadda halayen su da mu'amalan su yake da kyau to haka nan aqidan su ma kyakkyawar aqida ne al-khulafa ar-rashidun su ne Abubakar da Umar da Usman da Ali to wayannan khalifofin a yanda suke jere nan haka suke haka Allah ta'ala ya tsara abunsa kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a yau idan ka zo ka ce sayyidina Ali shi yafi cancanta da khalifanci ba Abubakar ba ba Umar ba Usman ba sai mu ce to dan shi'a ne kai wanda ka ne maka gurbata mutane aqidan su ne domin sahabbai dukkanin su sun yadda da khalifancin Abubakar bayansa sun yadda da na Umar bayansa sun yadda da na Usman bayansa kuma sun yadda da na Sayyidina Ali radiyallahu anhu gaba daya to a yau ka zo ka ce kai kuma za ka kirkiro wani abu daban to ka neman ka warware abun da magabata suka tafi a kansa ne na al-khulafa'ur rashidun guda kudin nan su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo bayan su su kuma sun yi mulki ne ba sun yi khilafa ne. shugabancin su sunansa mulki ba khalifanci ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bayyana ma'ana ya bambance ya tabbata hadisi ingantacce yace khilafatun nubuwati 30 sana thumma yu'ti mulkahu man yasha khalifancin annabta shekara talatin ne sannan bayan nan Allah yana ba mulkin sa wanda ya ga dama kenan duk wanda suka shugabanci bayan wayannan mutane guda hudu to ba su taka irin matsayin su ba su sun yi shugabanci ne mulki amma ba sun yi khalifanci ne na annabta ba wannan shi zai nuna maka darajar wayannan mutane manzala ka suna yake khalifanci bayan sa shekara talatin ne to yanzu sai mu kirga mu gani shekara talatin din daga ina ya kare domin ya ce bayan shekara talatin tun bai kunu mulkan zai zama mulki ne an umar ran abun nan sai na abubakar ya yi shekara biyu ne da wata uku shine khalifancinsa sai na umar kuma ya yi shekara goma da wata shida idan ka hada zai baka shekara goma sha uku shekara goma sha biyu da wata tara shekara goma sha biyu da wata tara sannan sai na Usman sai zo yayi shekara goma sha biyu idan ka da zama nawa shekara ashirin da biyu da wata tara kaga ashirin da hudu da wata tara kalifancin sai na Usman kawai ya ninka na Abubakar da Umar shekara ashirin da hudu da wata tara da sayidina Ali ya zo sai yayi shekara hudu da wata tara idan ka da zama nawa kenan ya zama shekara ashirin da nawa ishirin da tara da wata shida domin shekara ashirin da hudu da wata tara idan ka ƙara shekara hudu zai baka nawa shekara ashirin da da takwas da wata tara to idan ka ƙara wata tara da ta ƙaru akan shekaru hudu na na ali akan shekara ashirin da takwas da wata tara zai baka shekara ashirin da tara da wata shida to yanzu a shekara talatin wata nawa ne babu wata shida to wata shidan nan Hassan dan sayyidina ali shi ya karisa su aka masa mubaya a iraki lokacin ba a yi wa mu'awiya mubaya ba to sai ya yi abun nan wata shida mutane sham suna cewa mu'awiya shi zai zama khalifa mutane iraki kuma suka ce haka ne bayan yayi wata shida ya cika wa'annan shekaru talatin gaba ɗaya shi ne sai ce ya sauka ya bar wa mu'awiya ya zama shine khalifa domin kada a zudda jinin musulmi yayi haka ne hikina li dima'i musulmi domin a kare jinanen musulmi kada a dinga zubda jinin musulmi to kaga kalifofi guda nawa ne kenan ba biyar bane guda hudu ne domin hasan ba a ce masa khalifa me yasa saboda lam tashtami alaihi kalma musulman wannan lokacin gaba ɗaya wasu ce sun masa mubaya ba mutanen iraki ne suka masa mutanen sham ba su yi masa ba shi yasa shi ba zai zama khalifa ba khalifa kuma lalle a samu me gaba ɗaya al'umma sun masa mubaya saboda haka shekara talatin babu wata shida aka yi wata shidan kuma ta kare a wane ne zai zama khalifa mutane sham suna cewa muawiya mutane iraki kuma suna cewa hasan bin ali saboda haka wa'annan khalifofi guda hudu su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka fi kowa daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce aqidan ahlus sunna wal jama'a aqida ingantacciya amma dole zai gurbata wannan tsarin to yana neman ya gurbata musulmi aqidansu ne abubakar sannan umar sannan usmanu sannan ali sannan daga ba kuma duk sauran masu mulki ne akwai kulafa na banu na daula umawiya wanda yake farawa daga muawiya har zuwa ƙarshe akwai kuma daula fatimiya akwai daula abbasiya akwai daula fatimiya har zuwa ga wato wannan zamani ubangiji subhanahu wataala ya kara mana fahimta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu fara karanta tambayoyi akwai faɗakarwa da ake so a yi wanda aka saba yi kuma an faɗakar a dobe ne layya ka za ka rin nanatawa a nan da suka rubuta takardu ko yake cewa malam menene bambancin tambaya da kuma fatawa yana son ƙarin bayani bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai bambanci in an ce tambaya to tambaya akan kowane abu shine tambaya idan ce misali yanzu qala Allah zan ce ko qala Allah Allah ko Allah kaga wannan tambaya ce wa qala Allah zaka ce mana idan aka ce tambaya ba sai yana da alaka da wani hukunci wanda za ka ɗabbaka ba ko wani tarihi ka tambaya misali yanzu bayan abubakar waye khalifanci sai ce maka umar to wannan ba a ce masa fatawa sayyidina umar shekara nawa yayi a khalifancinsa sai in baka amsa a shekara ta nawa manzala sallallahu alaihi ya zama annabi sai ce ma a shekara ta 40 a rayuwarsa wannan ba a ce masa fatawa tambaya kenan suna wannan amma fatawa shine ka tambayi halal da haram ko wajibi da mustahabi wanda idan an gaya maka zaka je kai aiki da shi to shi yasa fatawa ta fi tambaya hadari kaga fatawa ita ana fada za a je a aikata ne duk wanda ya tambaya in sallah ta ne kaza ne kaza zai na gyara ta sai ce maka kaza ne to kaga zaka je ka aikata kenan ya zan yi wankan janaba kaza ne zaka je kai aiki da shi idan mutum ya ce matarsa kaza ta saku kun ce ma ta saku shikenan fa kaga ta kun kenan a bata saku ba tana nan to duk tambayar da take da alaka da aiki in an faɗa za a aikata abun to wannan ita ne ake ce mata fatawa to shi yasa a babin fatawa ana tsanantawa sosai ba kowa ne ya kamata ya fatawa ba domin wannan isar da sakon Allah ne da hukuncin Allah subhanahu wataala zuwa ga al'umma sai wanda ya san zai iya kuma ya cancanta yayi amma abin da ya shafi wasu tambayoyi da sauransu wanda ba su da alaka da aiki wanda kan kowa ma zai iya yi gurgudu abin da ya sani domin ko da ka yi kuskure ko zai zama akwai sauki a kuskuren fiye da ake yin fatawa ne yanzu da nace maka abu halal ne sai zama haramun ka je ka aikata shi kaga an samu matsala domin wannan fatawa ne amma nace maka sai na Umar shekara takwas yana kalifanti. kuma alhali shekara nawa shekara goma sha biyu kafin shekara goma to kaga wannan zai zama kuskure ne a tambaya amma ba fatawa bane domin ba zai kawo wani mai wani illa ba ina fata mun fahimta kaga da zo ma na ce shekara goma sha biyu sai na Umar ya kaga kuskure ne wannan shekara goma ne da wata nawa da wata shida amma ba da wani matsala irin wannan kuskuren domin la tarattaba alaihi hukum ba wani hukunci da zaka je ka dabbaka wanda Allah zai tambaye ka yayin tashiyar kiyama amma an ce fatawa fa kana fada za a je yi aiki da shi ne to shi yasa mai fatawa yana cikin hadari da a bai tambaya na gaba yake cewa shin malam menene matsayin sanya wani littafi akan alkur'ani ko kuma tafsiri don na je wasu malami suna cewa babu kyau Eh, ba ya kamata a tsora wani abu akan alkur'ani shi shine a sama da'iman idan akwai inda a ajiye shi a littattafai ko kuma a wasu kayayyaki domin ubangiji subhanahu wataala ne yace abu nan fi suhufin marfu'a alkur'ani yana cikin takaddu marfu'a abun daukakawa to dole ne a dinga daukaka ne alkur'ani idan za in littattafai ne ma qur'ani yana sama in wasu kayayyaki ne ma qur'ani yana sama idan ma a jakarka ne za ka yi tafiya ka sassa kaya a ƙasa ka dora Qur'ani a sama wannan shine abun da ya kamata amma idan aka aka sa wannan ya danganta mutumin da ya don walakanta ƙur'ani bai san darajarsa ba wannan yana cikin hatsari amma wanda kawai ya yi ne da kuskure ko wani jerin kayansa ne ga zai jeru ba sai ya sa ƙur'ani a nan ya tsora wani abu ko littafi a kansa wanda za a iya masa afuwa idan ta kama ya yi hakan amma kada mutum ya tsoro wani abu kan alqur'ani da niyan walakantawa wannan kuskure ne kuma ko ba da niyan ba in ba lalura ba ba za ka tsoro wani abu akan alqur'ani ba saboda alqur'ani yana da daraja maganar Allah ne shine sama da kowane abu a bai tambaya na gaba yake cewa mutum ne ya rasu sai ya bar magada yara guda ya bar magada maza hudu mata biyu to sannan ya bar gida kuma wannan gidan yana da aiki. biyu to sai magadan sai suka yi itifaki cewa ba za su sai da wannan gidan ba za su bar shi a matsayin family house haka to sai wani malami ya ce musu a labudda dole sai an raba wannan gida din sai an sai ya shiga cikin rabon gado to shine suke so malai warware musu wannan matsala din eh, kafin wannan na kuskure da zuwa a ayan da na ja fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara sufin mukarrama marfu'atin mutahhara littattafai ko takaddu abun karramawa abun darajawa abun daukakawa kuma abun tsarkakewa ah, idan magada suka yi gaba ɗaya suka yi ittifaki suka yi shawara wannan gidan kar a riba shi ya zama family house gida ne wanda kowa zai yi amfani da shi yan uwan mu ma in sun zo a wurin da su sauka sun yi ta sun yarjejeniya a haka wannan yayi bai zama wajibi a riba wannan gidan ba amma in mutum ɗaya daga cikin su yace a shi bai yadda ba sai dai a riba to dole ne a riba sai a bashi haƙƙin sanya ga dama wanda suka yi dan a bar nasu ya zama a matsayin gida na family gaba daya ko kuma a yi kiman sa su har haɗa kuɗi su biya shi su da shi ko kuma ya zama duk ba su yadda ba kenan kowa sai a riba a bashi nasa ya yi amfani da nasa ko a sai a riba kuɗin amma in duka sun yadda haƙƙin su ne suka ce sun bari ya zama kaman waƙafi kenan ba. in an ce an bar gida family house ya zama kamar wakafi ba za a taba riba gadon sa ba kenan kowa ya zo ya amfani da shi su ladan kawai suke so wannan babu wata hujja da za a ce dole sai a raba wannan gado domin mai domin haƙƙin su ne shi rabon gado kam yanzu idan kai da dan uwanka sai baban ku ya rasu sai zama da kai mai kuɗi ne sai kace kai ka ba ka son gadon ka bar wa dan uwanka shari'a ba za ta ce dole sai ka karbi gado ba sai dan uwan kai ma mai dukiya gaba ɗayan ta kawai domin haƙƙin ka ne in kace ka bari shikenan to wayannan magadan hakkin su ne suka ce sun bari ko gidansu ko gonakinsu ko wani abu suka ce sun bari wa wakafi yan uwa su yi ta amfani da su har zuwa duniya ta tashi shikenan ubangiji ala sai ba su wannan ladan sun nemi lada ne a wajen Allah ta'ala sun fifita lahira akan me akan abun duniya wannan kuskure ne a ce wai dole sai an raba wannan gidan ko musamman gida mai daki ya za a riba shi don an za a riba shi wannan sai dai adina na lura amma idan suka ce ba su yadda ba ko a yare za a iya ribawa ko a sayar a riba kuɗin ko a riba shi amma in suka ce sun yadda kan hakkin su ne ba wajibi ne a riba ba na a wannan tambaya yake malam menene matsayin matsayin sa zobe a musulunci musamman ma kuma zoben zoben zoben azurfa zoben azurfa ya halatta a sashi a musulunci kuma za a iya cewa ma sunna ne domin manzo Allah sallallahu alaihi yana sa zobbe kuma zobben ma na azurfa saboda haka sunna ne sa zobbe na azurfa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi sa amma zobbe na zinari wannan haramun ne na miji yayi ado da zobben zinari sai dai mace ya halatta ta ado da zobbe na zinari ko abun wuya ko abun kunni na shi ma wannan yana sa a mishi wannan matsala dangane da bin mamu liman sallah da suke wurin karatun fatiyansu su dan ya ga wasu suna karantawa wasu ba su karantawa kuma ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba yaya matsayin wannan lamarin zai kasance eh, magana da tafi inganci shine idan liman yana karatu a bayyane ba wajibi ne ka karanta fatiha ba kuma bai kamata ka karanta ba za ka saurare shi ne ka ji kira'ansa wai za ku yi alkur'anu fastami lahu wa ansitu la'allakum turhamun ka ji kira'ansa kuma ya tabbata a hadisi da sahabbai suna yi sai daga baya manzara sa sama ya hana su yace ba son jayayya da alqur'ani da da farko yace sai dai fatiha daga ba fatiha ma ya hana su idan kuma a sirrance ne to lalle ne zaka karanta fatiha don manzara sa sama ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wannan magana ita ta firin jaye fiye da wanda zai ce wajibi ne sai ka karanta ko a bayyane ko a sirrance da kuma wanda yake mustahabi ne ko a bayyane ko a sirance ba dole bane a idan a bayyane ne karka karanta ka saurari na liman idan kuma a boye ne to ka karanta fatiha kamar yadda liman ya karanta wannan maganan ita ce wanda ibn al-arabi ya rinjar a cikin akamul qur'an cikin littafin sa tafsirin akamul qur'an da yayi ya rinjar da wannan maganan kuma Sheikh Nasiru Albani shi ma abun da ya rinjar kenan idan a bayyane liman yake karatu ba za ka yi ba ka saurari kira'arsa in kuma boye ne to wajibi ne kai karatu na ya ce malam suwa ne ne suka kashe jikan annabi sallallahu jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam hassan da husaini ko me yasa ake cewa sahabbai idan aka kira sunan ɗaya daga cikin su sai a ce radiyallahu anhu amma sai na ali na aka kira sunan shi sai a ce karamallahu wajhahu Eh, Hassan da Husaini wasu mutane ne suka kashe su wanda kuma ba sa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa daga cikin sahabbai babu wani sahabi daya wanda ya kashe wani dikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ahlul bait amma dai wasu ne bayan sahabbai suka yi sababin mutuwan Hassan da sababin wata guba da aka bashi shi kuma Husaini sababin mutuwansa yan shi'a ne su ne suka ruɗe shi suka ce ya zo za su taimaka masa a kufa suna iraki za su taimake shi ya yi fada da jama'an yazid wanda lokacin ubaidullah bin ziyad shine yake gwamna a wancan wajen sai suka ce ya zo za su taimake shi ya yi yaƙi da gwamnan wannan lokacin kenan ya fito da sa yan shi'a suka fito za su taimaka masa kaga kai shugaba idan ka fito sai wani yazo yace zai maka tawaye ya fito zai yaƙe ka kaga dole ka tashi me ka kare kanka shikenan wannan rundunar ta fito shi ma sa sun fito da suka fito kawai an fito za a yi fada sai yan shi'a sai suka dare suka kwaye masa baya dama sun ruɗe shi ne shikenan kawai rundunar shi wannan mutumin na Ubaidullah bin Ziyad sai suka kashe Sayyidina Husaini to da haka Sayyidina Husaini yan shi'a ne suka yi sababbin kashe shi su suka yaudare shi suka ce za su taimake shi kuma ba su taimaka masa ba a lokacin da zai gudu ya tafi wurin sun suka aika masa ya zo din wasu daga cikin sahabbai sun ce kada Sayyidina Husaini ya je wannan mutanen za su yaudare ka kada kai wannan abu kada kai wannan abu sai tafi to amma ala ayi halin sai dina Husaini jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ma shakka a wajen me a wajen shahadarsa sannan kuma ba ma la'antan shugabanni na wannan zamanin wanda suke shugabanci a lokacin da aka kashe shi kamar Yazidu dan Muawiya domin a suna wuri fil la'antarsa Yazidu a zamanin khalifancinsa ne aka kashe Sayyidina Husaini amma da aka kashe sai na Hussein ya zo ya yi ta yin faɗa me yasa aka kashe shi tun da dai yi nadama akan abun da ya yi da bai kamata bai kamata a kashe shi ba an ce dina abun nan zido har kuka ya yi da sababin kashe wuce Hussein da aka yi to amma ka kaddara yi laifi laifin da ya yi nan fa ba ya yi ridda bane sannan kuma mu sani zido ba sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan sahabi ne ba sahabi bane ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shaku isa ibn taymiya yake cewa ba daga cikin aqidan ahli sunna a dinga zagin yazidu domin yazidu hadisi na muslim ingantacce ya nuna in ma laifi an gafarta masa domin manzo Allah ta suna ya awwalu jayshin yastafihu al-qistantiniya maghfurun lahu huduna na farko waɗanda za su buɗe kistantiniya garin kistantiniya su shigar da musulunci an gafarta musu kuma rundunar yazidu su ne suka shiga suka buɗe wannan garin to shi yasa kawai ba abin da zaka iya faɗa sai dai ka ce Allah ya karbi shahadan Husaini Allah ya gafarta masa shi kuma Yazidu Allah ya gafarta masa kurakuransa shi yasa mai badal amani yake cewa walan yal'an yazidan ba'da mautin fi wal mikisari fil aqwali gali babu mai la'antan Yazidu bayan ya mutu sai dai mai yawan surutu mai wuce gona da iri a wajen magana shi yasa mu ba muna goyon bayan abin da aka yi bane ba ma la'antan Yazidun ba a'a addinin mu ne ya hana mu la'anci Yazidu saboda hadisai da suka zo suka nuna darajarsa cewa duk wanda ya bude kistantiniya za a gafarta masa kuma ya zama shi ya bude kistantiniya to in ma laifi ne me an gafarta masa shi yasa ce yake maghfurul lahu abun a gafarta masa ne to tun da laifi yayi dan mutum yi kisan kai ko balle ta ma ba shi ya kashe shi ba eh shi ya suke cewa shi ya kashe shi shi dai a lokacin shugabancin sa ne a kashe shi kuma yayi nadama akan wannan abun har kuka yayi har fada yayi me yasa aka kashe shi ubangiji ta Allah zai gafarta masa idan ya nemi gafara to menene kuma za ka zo kana ta tsine masa kana ta da'antarsa da sauransu kuma alhalin masu tsine masa su suka yaudare shi suka yi sababin da sa aka kashe shi domin da ba su ce zo kufa da su taimaka masa ba da bai fito wannan yakin ba kuma da ba a kashe shi ba na'am mutum ne ya fito don zuwa bautar kasa da ake yi NYC kenan shin zai yi kasar a hanya ko kuma ba zai yi ba ko kuma an yi je garin a matsayinsa ne mai kobawa ba ya zo zama dindindin ba nan ma zai kasa ko ba zai yi ba eh, wannan akwai abun nan eh, raguwan tambaya ta baya cewa me yasa sabai ake ce musu radiyallahu anhu abin da yasa aka ce musu radiyallahu anhu saboda ubangiji ala ne ya yarda da su ka radiyallahu anil mu'minina iz yubayunaka ta tashara aka ce radiyallahu anhum wa radu to shi yasa ake musu tarabbi wannan addu'a ne an baki sahabi sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wannan shine adami na na sahabbai gaba daya saboda haka wasu kuma sai suke cewa sai na Ali karramallahu wajahu to gaskiya wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba sun ce abin da yasa za a ce karramallahu wajahu saboda bai taba yi wa gunki sujjada ba to wanda suka taba yi wa gunki sujjada ma sun yi ne kafin zuwa musulunci ko kafin su musulunta kuma islamu ya hadimu ma kana qablahu idan ka musulunta shi kenan duk abin da kai a baya an gafarta maka wa kulli ladina kafaru in ya gufar lahum ma qasalafa saboda haka a riga an gafarta musu ba za a kama su da abin da suka yi a zamanin jahiliya ba shi ko sai na yana yaro ne lokacin jahiliyan ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya zama annabi yana dan karami saboda haka bai girma ba ma ballanta na ya bautawa gumakan to abin da yake sunna shine ka ce rabbiyallahu anhu ba karrama wajahu ba domin Allah ta'ala ne siffanta su da wannan siffa kuma ba kamar da yan shi'a suke cewa alaihi salam ba duk ahlul baiti ta suke masa alaihi salam in sun ce ali ta su ce alaihi salam hasan alaihi salam husaini alaihi salam wannan ma akida ce ta yan shi'a annabawa su ne ake ce musu alaihi salam idan an baci manzo Allah ta sama sai ka ce sallallahu alaihi wasallam in an ambaci wani annabi ba shi ba sai ka ce alaihi salam annabi Musa alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Isa alaihi salam in an ambaci sahabi kuma sai ka ce radiyallahu an in wani malami ne daga cikin malai magabata wanda ba sahabi ba ya riga ya rasu sai ka ce masa rahimahullah Allah ya ji kansa in kuma wanda yake raye a zamanin ka ne in an ambace shi zaka yi cewa hafizahullahu Allah kare shi dan bai rasu ba ko mana Allah kare masa imani sa kada ya zama ya cika ba da imani ba ko ba kasancewansa bawan Allah ba to in ya tabbata ya cika da imanin kuma bayan ya rasu sai ka ce rahimahullahu Allah ya ji kansa ya gafarta masa wannan ita ce sunna amma ka ɗauki wani daban ka bashi matsayin annabta ka ce alaihi salam wannan aqida ce ta ta yin shi'a annaba su ake cewa alaihi salam ko kuma wani daban wani malami ba sahabi ba ka dinga ce masa radiyallahu anhu radiyallahu anhu wannan aiki ne irin na yan bid'a suna neman su kai matsayin shehunin su matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake bautan kasa ma'ana ya zo yana bautan kasa ne ko hidiman kasa ba wace dai bautan kasa yake cewa ba matsala ba ne don ba bautan suke ba suna ainihin aiki ne wanda yake sabis a wani gari idan ya taso daga garin su zai je garin da zai sabis din in tafiyan ta kai a ce mata tafiya to zai kasaro a hanya amma idan ya isa garin da zai yi sabis din tunda zai zauna wata tara a wannan garin akalla ko kuma wata goma sha biyu to ba zai kasaro ba domin a garin da yake sabis din sunansa mazaunin wannan garin ba matafi sunansa ba a al'ada da shari'a ba a ce masa matafi ya je ne ya zauna a garin don yanzu ina za a ce wani ina ce a yana can Port ko yana Lagos ma'ana yana zaune a Lagos kenan ba za ka ce ya je Lagos ba amma in harkan kasuwanci ya tafi ko za ka ce ya je gari kaza to in dai tafiya ba za a ce maka ka je gari kaza ba to ba za ka yi kasar ba in ka je gari in dai ka yi tafiya ne ka je ka zauna a wurin za a ce wani ai yanzu yana wuri kaza to shikenan wannan ba zai kasaru ba saboda haka me yin sabis a wani gari ba zai kasaru ba a garin da yaje din matukar ya je ya zauna a wannan garin ne amma a kar hanyar sa kan duk lokacin da yaje gida zai dawo to zai kasaru a hanyar sa na'am amala an ce ba a karanta mutumin da yake rayu alqur'ani to malam shin zai iya kaman dasa wata itaciya da niyyar wannan bishiya din ladansa Allah subhanahu wa ta'ala dinga ba wa iyayena alhalin suna rayu Eh, abin da muka ce mutumin da yake raye ba za ka ɗauki wata ibada ka ce ka bashi ba amma bayan ya rasu sai ka yi ibada ka ce Allah ya kai masa ladan iyayenka ya sun rasu ka gina gida ka bara a zauna fi sabin sai zama wakafi nasu ko ka tona rijiya ko bishiya amma suna raye ba za ka yi musu wannan ba ka ɗauki kuɗin ka ba su su yi wannan aikin alheri na an fita sai ka ɗauki kuɗi ka ba su in gida ne su gina ko kuma ka gina gidan ka ce ka mallaka musu su bada gidan fi sabilillah su su ba fi sabilillah tunda suna rayuwa za su iya wa kansu aiki wanda ba rayu shine wanda ba zai iya wa kansa wani aiki ba to tunda zai iya wa kansa ka bashi abun yayi wa kansa aikin shikenan ladan sai ya zama nasa amma kai ba za ka yi abun ba kuma ka ce ka bashi ladan wannan zai zama kaman wasa ne da da addini ka san mutum sai ka ce na baka salloli na na jiya da daddare jiya na azumi rani na baka wannan azumi kaga abun sai ya zama me sai wani ya zauna ma ya fi a masa sallah a dinga masa azumi da zakka kenan kaga shari'a ba za ta yadda da wannan ba a bai tambaya ke na gaba ke cewa malam ya matsayin irin wannan maganganun da ake yi cewa a ƙarshen wannan wata na safar akwai wata laraba da ake kiranta larabgana cewa ko su masifu ko su bala'i da suke afka wa mutane wannan tambayar ba ma'anka ta wani to jiya ne da safe ko muka ce wannan tamfi ne irin da mutane da wai cewa a ranan abun nan a laraba ta ƙarshe a watan safar wai bala'i na saukowa suna ce mata larabgana wannan babu shi a qur'ani babu shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu a addinin musulunci ba a yadda a bitamfi ba kuma inda da gaske ne cewa wai bala'i na saukowa wai sai kai wuriji tari kaza za a ba da wani ji za ka yi adadi ko sai ku kife koren gidanku da waye waye da sauransu in ba haka wa bala'i zai saukar muku to ai kaga waki ya nuna ba haka bane domin wani bai san ma ana wa'in abubuwa ba bai san ma an canfa wannan ranar ba kuma babu wani bala'i da yake saukar masa da da gaske ne yadda ake faɗa bala'i na sauka a wannan ranar ai da duk mutanen duniya sun kare don galibi su sun gafa da ma ba su san cewa bala'i na sauka a wannan ranar ballantana su yi wa ranar shiri ko su karanta wani abu domin su kare kansu saboda haka wannan ba shari'a bane shi wannan tambaya yake wai in za ka yi istikara dangane da neman auren wata wai shin sai ka ganta ne sannan ka yi istikara ko kuma ko sunanta aka baka baka ma ganta ba za ka yi istikara wannan biyan da ka yi ba sharadi ne za ka yi aure sai ka ga mace ba za a iya baka labarin mace shi ke sai ka ce a daura maka aure a kawo maka ita mu shari'a ta yadda da wannan amma abun da ya fi kafin ka aure mace ka ganta don haka mazala ta suna ba wani shawara zai ce masa ya auri wata mata daga cikin ansara mazala ta suna ce a nazarta ilaiha ka kalle ta ce a'a yace unzur ilaiha fa inna fi amin al-ansari shay'an ka je ka kalle ta domin akwai wani abu a idon ansara kar ka je ka wari mai matsala a ido to da haka abun da yafi ka je ka kalle ta kafin ka aure ta amma in ka auren ma baka kallan ba to aure kan je yayi kai je baka yi abun da yafi bane idan kana son zaka aure ta ba tare da ka ganta ba sai ka istiyara ko baka ganta ba in kuma kana son sai ka ganta to ka je ka kalle ta tukunna idan ka ga ta yi maka sai ka zo ka kai istiyara Allah ya zaba maka mafi alkhairi idan auren ta ne yafi Allah ya zaba maka mafi alkhairi in kuma ba auren ta bane Allah ya canja maka mafi alkhairi fiye da ita na'am a wanda yake cewa malam gashi ka faɗe a yadda ake gashi ka faɗe yadda ake zabe a musulunci shin to wanda ake a yanzu bisa tsarin demokradiya shi za ya ɗauke shi a matsayin sunna ne ko bidiya ne yake so malam masa bayani to zabe kamar yadda muka faɗa kaga akwai intikab wato ayi zabe na ƙuri'a kenan kamar irin wanda ake na ƙuri'a yanzu shine irin sa ne wanda aka yi wa abun nan Abubakar aka zauna aka tattauna waye zai zama wanda su ce Abubakar wanda su ce Umar wanda su ce Ali wanda su ce Abu Ubaida bin Jarra haka nan ana ta tafiya har aka dawo dai aka zabi Abubakar din wannan shine ake ce masa intikab zabe duk mutumin da jama'a ne suka suka ce wani wayannan suka fi yawa akan wayannan shikenan ya zama zaben sa yayi sauran wayanda da ba su zabe shi ba sai su dawo kuma su bi shi sannan akwai kuma wali wilayatul ahad shine kamar yadda aka yi wa Umar shi shugaban ya ce wane shi zai zama shugaba bayana akwai kuma shura shine shawara a haɗa wasu mutane muhimmai ake su yi shawara su zaɓi shugaba sai su zaba na hudun kuma shine kwace juyin mulki mutum ya zo da ƙarfi da karfi na makami ya harbe mutane ya karbi mulkin shi ma idan ya karbi mulkin ya zama na nasa ne mulkin ya tabbata a shari'a kuma wajibi ne a masa da'a ba za a ce kuma yanzu to a zo a yaƙe shi a kau da shi ba to yanzu ya bubbuge ku ba tun da ya yaƙi gwamnati ma ya nasara a kanta to ku me za ku iya yi saboda haka shari'a ta son zaman lafiya sai a ce shi ma a masa da'a kuma wajibi ne a masa da'a saboda haka irin zaben da ake yanzu na shugaba na siyasa zabe ne na intikam ku talakawa ku zabi wanda kuke so ra'ayinku ko manya daga cikin mutane su zaba su zabi wanda suke so kuma idan an yi wannan zaben ya tabbata a matsayin shugaba kuma a shari'a dole a masa da'a na'am yau da lokaci amma tambayar sun kare sauran tambayar da suke gabana na gaskiya na kasa karanta su saboda yanayin rubutu ne saboda haka wannan bai shi sa ba a yau kan ba ba lokaci bane ban ma iya gane tambayansa bane akwai wanda suka rubuto bukatun addu'a akwai wanda ya rubuto takarda ko mace ne ko namiji wallahu alam cewa yana bukatan aihuwa da kuma wanda suka rubuto takardan addu'a cewa suna bukatan akwai dan gonsu da wani jarraba ya afka masa suna roƙon yan musulmi su taya su da addu'a Allah subhanahu wataala ya yi musu masu bukatu Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin wannan hali na jarrabawa Allah ta'ala ya kare su ya yayi musu bala'in da suke ciki ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu ya shirye mu shirin addini اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم برامتك أمنا واقفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين